ta ce ba ku saboda Allah hajiya a gabanki a zauna a yanke bagana ki kawo shawara za a bi kuma ki ba su su dinga wannan maganganun banza a gabanki why to me kake so in ce waye a cikin ku ce ba zai je kawai ba who is that person tell me what is that my real daughter fadila or a duplicate of na a fadila to da kai ma ka sani fa ƙauyen nan ba shi ne karo na farko da yanzu za a kai ni ba na taɓa zuwa fa ƙauyen ba shi da daɗi kawai aje da aisha kina ce wai ni a tafi da ni ƙauye ni na fi son in zauna a village? Mm, ke ce ba ki taɓa zuwa ba, ni an taɓa zuwa da ni muna karama. kenan kawai. A kai mu kawai tun da ba. No, you must go kawai. whether you like it or not you'll go ni fa isha ba zan je ba ke ne baki taba zuwa bakin gaya wajen yake yawa alhamdulillah ga baba ta zo kai salamu alaikum Amin wa alaikum salam. Yawwa. Ya na ganku duk kun yi zaune haka kun yi jigum jigum kamar masu zaman makoki. Ajiya look at that kids. Wai wai ba za su koyi ba.

ka tafi ka je samarin nan da ke suke tarawa a kofar gidan nan suna dandazo ka je ka tattaro min su ka haɗo da mutan gari kaga da gurgu da makaho da kutare da waɗannan samarin masu tukkaye duk ka tattaro min su ga baki ɗaya kam ni kuma zan je kofar gidan in je in ja daga ka gane ko in rufe ido na in ɗaure in matse ido na gam wallahi duk wanda na yafa hannuna a kan shi shi za a aura ma yaran Dadi, eh? dadi, dadi, wani za tafi kaddare. Mu je, dare a hanya. Mu mu je, mu je. Mu je, mu je, zan doki na. Mu je Mama saka bye bye.

gaisawan mace na miji ba ni a wannan muni su eh to wannan ai ba al'ada amma ko nan shara ko yes yes very good very good very good dintore look at my daughters ah, sannan ku sannan ku yara hi dad hi mom ba respond ba ta ba ta ba ta respond ba amma ba ta ji hausa idan yaro ya ce hi kai masa kace hi ya kuke lafiya lau let's go inside ku shiga cikin gida let's go inside dangana dangana dangana zo zo zo zo zo zo zo zo Rana! kuma? To, kuma shiga cikin gida, kuma je. Ai ba komai kuma shiga cikin gida. ko da Dana wai dan ma baka ga ɗayar bace nan da ta shige. Wata muguwar mai kyau ce yariyan ka ganta tana tafiya da kasan maciji haka nan take kyakkyawa Allah. Na ga wannan din ma. dan wali ai wannan din ma kyakkyawa ce duk da dai ban ga wancan din ba ba gani hawai guwa ce tana dan yi min murmushi kai da Allah dangana ka ji wani zancen banza zancen wofi tuban da ne na je na kirawo ka ka zo ka gani kai take yawan murmushi ko ni take yawan murmushi eh. kai ba yanzu da ban je na kirawo ka ba fa na sani eh, kuntar da hankalinka mutum ina ai ban ce wani abu bane a'a eh ai abin da na kalla an da ka ce wancan din tafi wannan kyau ni wallahi ko wannan din ma na samu wallahi ne ai ban tabbatar ba tukuna tsari za ka yi sai na tabbatar tun da ni na so maganin harakan nan ko idan na zaɓi wacce zan zaɓa in ya so kai ma sai ka ɗauki ɗaya. Ni ka ɗau waccan ɗin ka ban wannan ɗin wallahi ta mun saboda in ka gaida ga ta dai zuƙeƙiya ka haɗa da gidan alhaji gujilli ga baƙin hali. Ana maganin matan arziki kana maganin abin nan kana garin abu kamar shorudo tana nan a dungule ciki mace wai ciki tumbi ke nan kuma to kutuka kitiwa kuma dan haka ga hajiya alhajin dai ko hajiya ai kyakkyawar mace ce kai ai billahi ban da auren dole a kai wa alhaji wallahi irin dai auren irin ga kare ga kamar a wallahi sai dai hancin alhaji saboda kuɗin shi a ba da ai magana ce ta gaskiya ka gaba gani kai kana tare da hajiya na rantsi da Allah haji wallahi alhaji ya fajiya dangana a karkata taɓo hajiya ina ga muku wannan zance dangana a ma ai magana ta gaskiya Allah hajiya mata ka ce dai na ci mata mutunci amma ka duba hancin hajiya da Allah dan gane ce ka ci gaba da aikin ka Allah ni barin ne kaga ai ba kai nan ba in za a tafi ai sai ni mutum tayi Allah da gane Allah mu je ai ina hakuri dan Allah mu kuma to bane zan je in anan ka ce ni wanke in na gama saura daya amma ka tafi sai dai ka shanya ba ne wanki ba Allah Fadila da Aisha. Yes. Ya, wajen gidan na Nice. Alhamdulillah. Yawwa Aisha, ai tare da kika fassara mata. Dan mu dai nan ba gidan turawa ba bane. Dangana, dangana, ina ta yana kaduwa kayan nan ka gani. sun dai yi ko dan na ga wani ya matsa ya matsa suke kasan tsohon ajiya kai wallahi mutum ya danki na rantsi da Allah to an da ka yi maka dangana kada ka furce ni ka rabta ni mu je ta wajen tawa ta ce kai take so haba mutum na ya zan yi maka haka ai tsakanin da kai babu gariya. wallahi kai kyau amma ni duba ni gani yaya ai dangana kai matsalar ka kwallon riga ne baka yi gyara ba eh. duba kwallon rigan naka baka gani yawwa kada mu je ka sa mu samu matsala ba san wannan ita ce damar mu ta karshe idan kuma muka zubar da penalty shi kenan amma za mu yi haka ai ka ta an ce baban samu shaƙin mai kuɗi da irin wannan da kai dangana wai da ma baka ga uban nasu ba kenan ai uban nasu kana gani ka san irin tsohon yan bokon nan ne ma'aikatan gwamnati an tara kuɗi an tara kuɗi an rasa yadda za a yi da su Kuma mu je mu kwashi namu rabon mu karɓa kafin baba na daura ya riske su. Fadila. Aisha. Yes. Ga Rabiu dan Da Salisu dangana. Dad. A waɗannan yara guda biyu. Zan ba su mota ta guda ɗaya. na Wannan wanda take bayan gida. Yau. Ku ɗauko ta ku wanke duk inda suke bukata za su tafi ko za su zagaye gari magaisu magaisu kowa da kuma idan suna bukatan wani abu mm. in sun kira ku ku dauka kamar ni ne na kira ku kuna ji ku da gudu a yake su ku zagaya su da gudu a sai dai duk inda su tafi ku jira su a wajen in sun gama duk abin da suke yi ku dauko su ku dawo da su an gama an gama alaji an gama Hmm. Na'am. Sun san da ake sai da ice cream? Na sani. Eh. Cikin boga haka? A'a, Aisha, wannan ba inda bai sani ba a Aji mu fa ya fara zubewa fa. Wai an kama ne fa nan wajen wai don mu zaɓi mijin aure. Ah. Ha. Ha. Ba gane ba. What do you know? ba wani irin azin marasa mazajen aure ba ana da shi kawai dai ba gaskiya ba ne mama mamana kawai dai me kawai dai me kawai dai azin irin ba ma son mu kula su you know ne ba wai irin ba ma son mu kula su amma ina da samarin ah isha gabaki ɗayan sun na faɗa miki ba Ba auren da za su yi ba. san me babu a gari nan ne? Ni fa ina so na je filin polo ko da na doki. Me? Sai je ki. Eh, no, babe. Ba fa doki na ce ba doki. Ok, Argentina? Yeah. Kin ga tsaya. Ne zaman ne? Cikin bugaren ke so da ciwo. Instead, it's a Sally substadowy. O! Hajsem I ci ten to Zamówiłam się. Thank you. yanzu ba ni kai nake jira ka zaɓa kar ka zauna ka mana ruwan ido zaɓi wacce kake so a cikin su Ai dan gana ba za ka gane ba ne gaba ɗaya matan ne a yi dole a yi ruwan ido a kansu saboda idan ka duba ta fadilan can akwai kyan lebe ita ko ka ga aisha akwai idanuwa masu kyau kaga ai dole sai mutum ya nutsu kai kai ba ni to yanzu dan Allah ka sauri ka zaɓa ni dai ka ɗauki wacce za ka ɗauka don mu fara yakin neman zabe. Hmm, to, da daɗi babu daɗi. kawai daɗin da bambancin da nan kauye ne can kuma kaga gida ne. Na zaɓi Fadila. Eh Fadila, Fadilar. Ita ɗin ka zaɓa kar a zo ba in an jima ka ce kuma ka canja na riga na ɗan wancan. a kaga daga nan daga nan a kaga a a kai na daya a madina madina ok madina to ni ba mun aisha kai ya yi rigin zai kyakkyawa ce na kago kawai mu gansu ga mu ga mu eh? <laughs> no suna da kirki sosai bayan haka suna abinci mai daɗi kowa ya yi musa abin da ke zuciyar kowa yau yanzu ba kuwa aisha ga ta nan tana danna waya hi ta ce hi <laughs> ok to bye bye to da abinci kun ce a haɗa muku gurusta, kuma an haɗa ga shi ku zo ba. Ku zo mana ku zo mu je ku ci.

ɗaya tana shiga ɗaya ne hajiya kin san yanzu la'asar ɗin sai a kira ta uku da rabi zuwa hudu haka sai a haɗu. Eh, za mu haɗe ne za mu haɗi yanayi ya canza kaka yi ke wani kira sai an jima ni nike magana da kai kana gaida wasu kai ku zo mu je ku je ku ci abinci amma tsakani da Allah tsakani kuma ka'ida yin yanewa hajjiya guga bai fitowa ai saboda haɗawa ka haɗe duka biyu kawai ka duka ka haɗe duka na haɗe duka biyu ni ba mutum mace hudu ba ne kuma wa ga an ɗaura ma aure da ita a cikin su tambaya suke kana ina na ce kana can kana guga ka'ida in kana guga hajiya baka sauraron kowa mamanka ta zo nan gurin ran nan aka yi magana ka ce aikin hajiya haka kai ma idan alhaji ya aike ka ai da zaran ka zo da mota riyad kake da shige ciki to to shikenan to gashi hajiya ai ban gane irin maganganar amma ba damuwa so ka iyaye na ka gane abin da nake magana akai gaba ɗaya mun gaji da zaman cikin gidan nan ne ka gane so shine muke so ku ɗan ɗauke mu ko da gobe ne sai ku fita da mu yawo cikin gari hmm? kamar ina da ina kenan za a kai su kamar club haka ko kuma hotel ɗin da yake da swimming pool saboda mu can muka saba zuwa da samarin mu ko ah baka gane me take nufi ba ko mm. sorry am tana nufin wajen wanka hmm? ka gane wajen wanka eh, eh, mu anan dai akwai muna da kududdufi muna da muma muna da falki muna da kududdufi akwai ramuka ah kogi haka wanda ake haduwa a wanka a'a za mu kai ku akwai gurare daban-daban akwai mandalas akwai wandalas akwai gamji park akwai green park duk za mu kai ku nan ne manyan gayu suke haduwa sosai ana ciyashewa a kamar yaushe ne kuke so a kai ku saboda ni ne zan fita da ku tuka kun kai ku duk inda kuke so ka kai su ina Ai mota hajiya ta lalace. Na gani ne dai da mota a gidan nan yanzu. Ku tsaya da Allah. Gaba ɗaya mu haɗe mu tafi. Saboda tafiya zai fi daɗi ko ba haka ba. Allah ya miki albarka. Ai da dungu za a yi mu ba a so a je da ni. Ah. Amma kin san mene? So, gainan kaman ba su da matsala, matsalar su guda ɗaya talauci kawai da rashin karatu kin lura haka duk dukun za mu kai ina kace wanda nan wancan zan wani to ina ne gura wanda nan ina ne gurin amma dai sun iya hira kamar irin samari da suke zuwa gurin ba sai shege ƙarya <laughs> to ai ni ki ji suna dan wani bashi bashi suna wani dan wari wari ba kai wallahi ba dan sun iya hira ba ba zan iya zuwa kusa da su ba kai ah a duk wacce dai ta yi magana wacce ta yi magana ana dai ban yafe ba Allah ya isa wace ma na maganan ka oh my god kace aljana kace aljana kace aljana aljana ta ce ta gaya mu bin ah, aljana <laughs> kai na ya fara ciwo Oh, <laughs> oh my god, wai aljana, ko me aljana oh. to kaga ne abu da yana fada maka ya damu da musamman siyasiya ne nan sai na dore daya ko to dole bakin kuma mu ya samu daya ba mun san ma siyasiya dorin ka daya ke zo ba a eh, eh, wai sun siya mu daurin ki da a ka ni yawa shine duk da mun san ma siyasiya dole ka daya mun eh. ya so kawai magana daya inda mun mun yanda haka kawai ya yanda ke no ko ba haka bane ai ba haka bane ba mu kai ba mu jin batun kan mu betu mun betu

wayin da ya buɗe baki ce kyawawa ne eh, an kanka hanka wadewa ta kuma gaskiya na ga na ga wannan shi kamar ta tashi haka <laughs> wallahi sunduru sunduru miki eh eh nan baba haka nan wa alaikum assalam haka da tawa ya Allah ah. ah, yawa shanu shanu ala ah, ka kira na waya tunani na abu nake magana cewa da ba ku same ni ba mm. saboda jirgin da zan bi sun ce mun sai da yamma da zuna lagos Allah saka je lagos da eh ka ola ida na sani da ko abun da sai ka go sai ka je ka ba dan wani ka kai mishi jaraba duk da yake dai maganin nan ba taka bace amma ga Allah ya riga ya fito da kai kuma a'a alai sani ai ba haka nan na ba ita batu irin wanga tunda dai alheri na ba share na manka taho da shi ba ko koras sai mu faɗa maka ba mu ruhe mai eh, batu da na sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaji bature na ɗiyan nan da kace an ka kawo maka guda biyu na gidanka ko wanda kace ana bidar mazaje da za a ba su ko kun bar yaran a cikin mota hmm, ah. ba haka nan na ba ba shi ba ne mu ne da kanmu muna so mu da ka ne muna so don Allah don annabi dan babawan wanga dan Allah kai shiru don Allah ka ce mana lamura alhaji Allah ya tuha ma asiri Allah ya tuha ma asiri batu ne mun ka taho kan batun yaran nan to ka ga mu uku ko to tunda an ce yaran biyu ne shine muka ce to mu taho tare eh. ko wannan haka dan wanga kai ce mun nuna mar wariya kuma duk yan najeriya muke babu wariya tsakanin mu ko wannan haka yake eh. muka gaskiya ne muka ce in biyu sun samu to shi ko guda sai hakura to abin da za a yanzu ila mm. layi sani da kai ba mota ku bari gobe idan Allah ya kai misalin wannan lokaci sai ku zo kuma rayuwar da gobe samu da alhaji ni abin da nake so da kai ka fahimta shi menene na tashin hankali neman aure idan ka zo ka zo eh. ka kalle yarinya ta kalle ka eh hmm. ka gani ko ka ba alhaji alhaji yanzu don Allah don annabi inda hankalinka yake kana dauka ka ba wa wanga bai da bai ta yi dora maka ita bisa ruwa ta zanka tutu kan ruwa Thank you. kallon dai kuma ki ba ya ki gani ba ainihin ita kan wayannan mutum waɗannan yara na sa ina yi bayani kusan da abin da ya faru jaho irin waɗannan abubuwan suna faruwa to lalle lalle ina da kyau ka ba wa yaro dama ka ba shi haƙƙinsa a my children do you have anything, do you have anything to say before i come to conclusion

baba wanga ne baba wanga ba wanga baba baba dala tona da ni siki nini na fi sa amma da gidarwa baya ma kama da fadila aisha ku cewa da ni har mahaifinku ba za mu muku auren dole of course sai wanda muke so shi za mu ba ku ah, in kuma waɗannan da suka fita yanzu sun maku shi ke nan kuya a'a wannan magana ma kabarta yadda ka bayanin cewa ba za a yi musu dole ba ni ma da maka ya za a ka haba ka dai samu a canza shawara a nemi duk waɗannan da suke bukata a yi amma look at those look at, look at this nonsense kuma ma kaman in ka ko ah, in fact of course shi na tsakiya ma ai ya fi da girma kusan sau nawa ma gwamma kuma ma wa'yan nan da gibi gibi gibi ko babu mu ma ba za ta iya auren su ba za ta iya ba ai irin wa'yan nan ke tuwa ce su nemi wasu zawarawa wa'yan da suke da ƴaƴa kamar hamsin hamsin arba'in arba'in sa sai ka ce zama masa of course of course ka ce wani zoma irin wa'yan mutanen a Amerika 'ya'yansu ɗaukan suke su kai su museum Eh, eh, eh, na taba ganin sa a gidan zoo kuma dadi dadi wannan shi ake kira child abuse of course assalamu alaikum assalamu alaikum ah, muna da magana wannan ma irin wannan rafi kuma ko ba tsala ba ko me ke warwa ah, akan maganar su fadila ne dangana yi bayani mana muna so a eh, yi bayani muna so aiko eh, eh, eh muna muna son su muna muna so kuke muna so me kuke so a ku muna muna so in za a ba mu hai mu mu kuke so mu kuke so ne ko kuma a wasu kuke so look my friend go on straight do you love them kuna san su eh, eh eh muna so Waɗannan ganin su shi masu No. No. ba shi ne ba a aika ba su dama um, my children hmm? do you love them kuna son su kar ka dinga irin wannan rubbish in kaman su mana wannan rubbish ne okay okay please dad wait na ce ku sa idonku a cikin namu ya kun ga mun kama da in ɗinku na aure mai ko ko don ku ga muna wasa da kutu da yasa ah excuse me eh. tun da sun faɗa haka ko kuma ba ku ra'ayin su to ina ga a eventually a gaskiya ni ina ga the previous people da suka tashi daga nan gurin

Dalla shi oh. daina wannan maganar da Allah. Na fahimci auren waɗannan yayan gidan ba zai yi ba. Saboda first eh, wanda suka zo, ku yi neglecting this, you rejected them. yanzu waɗannan sun zo still you rejected them ku neglecting din wannan su yi an na gani su bai da za ka tafi ka tafi tare da su kawai wata hmm. mai take ba wata mai ya yaya gaban ka an yi zolbin abu kuma za da daga eh, wannan eh gwanda mu bi ka da halayen su duk all the same da su da na farko ah, shine na ce tunda ba su san waɗannan waɗannan a ba su okay dad uh, is that isha ta ce ba no ka tsaya ka ji inda har ana so mai aure kuma ana so mu so wa'annan tedis in ka gane eh. sai dai idan an mana alkawarin zafta da su waje hmm? sai a It's very simple. uh, no dad, ki karasa. Ki sa ki. dad kagani, in aure irin mutane irin wannan sai an yi polishin din su. Din tore ma dear, din tore ma dear in haka ne. It's a very very simple to me. Dauke su zuwa America. Ya. Ko kai su a Dubai. Ai musu wankan inji. Din tore. dukkokin da muke da sunan sun si wanka ba dan kasa no no no no no ba no, no, no, ba no, no, no, a no, no, no, Cooking Umar, is it Umar? Cooking, cooking, Umar, Umar, I, I don't know. Hello, my dear. Congratulations. Yaranci. Yaran ki san samu, san samu. Inna lillahi, Alhaji. Inna lillahi, Alhaji. Ya, ya, ya, ya, ya Ya, ya ido na wana gani sosai a gilas ka ne eh, eh, ya karkace ya ƙuri a lishin wallahi tilayi mun san za ka fito yanzu ku a haka za ku aure yayan nawa a haka za ku kuna kwashe ni wallahi kun kwashe auren ku Allah ku kwashe auren maliya eh, ba wai kwangurat na yarda datti na na janye ba congratulation ba ba congratulation ki janyi janye congratulation din na janyi an samu matsala wata magana nake son mu yi shi yasa kika ga na tako na zo domin mu yi wannan magana kin ji yadda ake yi da ke a gari akan mijinki akan biyayyan da kike mai wai ashe wai har wanke kike mai ina kika baro karatun da muka islamiyya riki. tsaban karatun islamiyyan ne yasa kika ga nake yin haka wa iyazu billahi Allah ya tsare ni da aikata abin da zan yi mala'iku su kwana suna tsine ni ana nuna miki ma'aiki kina rintsa ido ko kuma kina nuna min jahannama ba gaskiyar magana ko ni da na san haka aure yake wallahi da ban yi aure ba ni duniyar gaba ɗaya nake da na sanin zuwa na ma gidan mijina farar uwa ta biyar ƴaƴa da tsuwar mai gida ladabi sirrin ciki na da ke so ba rabuwa min yi alkawari hakin da ke kan kashe ka kula na zamo ta kaban tabuwa ta raya ce ka sanya da ya zamo ba shi banta uwa komai ka ce za na jaɗa marar na yi ma na yi alkawari gidan mijina na zo ne saboda ina so mu kawo karshen abin da ke tsakaninmu to kai kuwa me za ka yi da har za ka kawo ƙarshen alaƙata da kai <laughs> to sai me dan kana da kanjamau ni ma ina da ita wallahi kin cuce ni ashe baki da mutunci ashe baki da mutunci baki da kirki kaga malam har ka zuba min da mutunci a gaban gidan na yi duk wani makircin da zan yi amma baka fada darko na ba gidan miji labari tsara nazir alkanawa sanda zuwa masoyi you. Shirin Mas'uda Ibrahim Zobi, shiryawa shirin Salis S. Plan, umarni Aminu S. Bono. Dama na faɗa miki cewa zan yi dare. Amma ka ce min zaka je gurin karuwa? Bilkisu, ni ke faɗa mai irin wannan magana? Ƙarya ne maka? Ba gurin karuwan ka je ba? Yanzu ka gane abin da nake nufi? Wani ne turo miki wannan wata? Wallahi kowa ya biki ne. So kawai ke shiga tsakanin na da ke. Wallahi ka bani mamaki. bari faɗa miki makamin maza da suke amfani da shi idan suna son su cuci mace ko kuma su hana ta ɗaukan fansa idan suka yi maki abu idan kin ce za ki rama sai su ce wai mala'iku suna tsine maki to su san da suke maka su mala'ikun shi masa albarka suke wallahi kake yarda da wannan kul gidan mijina